matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji gora wai kin san da rayuwar mace ba ta yi wahe da tsafta? Kin sani ko? Kenan ya kamata mu yi hattara. Gaskiya, tun da kana shiga mutane, kana tahiya sabga, jikinka yana wani iska marar daɗi. wun kuma yamma kana da mai gida na gudunka. <laughs> Yawa ai ba ma mai gida kaɗai ba, ko kai kanka wata rana iskan jikinka yana ka. To ina mahuta, tun da gaskiya dai muna bakin yin mu. Wankan muna yi sahi da maraice har da yamma. Ai wankan wannan kaɗai ba ya isa. tun ba a wannan zahin ba akwai abubuwan da ya kamata a ce suna tare da ki a ko da yaushe kamar su lemun tsami da su tahi amarya kamshi kin kamar kahin ki wanka kina iya ɗaukan wannan lemun tsaman ki raba shi biyu ki haɗa shi da tahi amarya kamshi ki goga su hammatanki da duk lungunan lungunan jikinki ki jira minti ɗaya ko biyu sannan ki shiga kite ki wankanki to insha Allah sai kin yi ban kwana da iskan jiki hmm. babu shakka tun ba ma in kin sa tuwahin ki wankaki kika shaho turaren ki ko ma wani iri ne ko na nawa ne ma ki shaho shi ke ma zaki ji daɗin jikinki lalle gora ce mini sai kuri a'a kawali na ce miki rangwada ba ta karewa kawai kina rangwada ki shiga inda kike so jikin ki tsaf ba ruwan ki.